jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na abuja a yau shirin da ya saba zuwa muku a kowace mako kuma shirin na zuwa muku daga nan kaftan hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja shirin da yake mai da hankali game da al'amura daban-daban daga fannoni daban-daban da suka shafi tsaro ta tattalin arziki ilimi kiwon lafiya da dai sauransu da ya shafi birnin tarayya abuja sunana abubakar ibrahim muhammad wanda a yau ma zan jagoranci shirin na abuja a yau da fatan za ku kasance da mu gaban akwai talabijin ɗinku domin ganin yadda shirin namu na wannan rana zai kaya kuma shirin namu na wannan mako zai yi mai da hankali ne game da batutu wanda suka shafi tsaro da dai sauransu na birnin tarayya abuja har ma da sauran wurare da ke kewayen ƙwaryar abujan kuma shirin ya saba gayyato bako domin yi mana sharhi da yin fashin baki game da batutu wanda shirin ya mai da hankali a kai kuma a yau ma shirin namu ya gayyaci bako wanda zai taya mu gabatar da wannan shiri wanda kuma ba bako bane a shirye-shirye mu nan kaftan hausa ko ma mu ce kaftan din gaba daya wanda ba kowa bane illa dr yahuza getso masani a kan sha'anin tsaro da kuma sharhi kan al'amura na yau da kullum da shi za mu tattauna a cikin wannan shirin namu na yau datta barkanmu da zuwa barka da shi kuwa malam bakar barkanmu da wannan lokaci masu kallon mu da sauraron barkan barkanmu da warhaka to madalla kamar yadda na faɗa a gurguje za mu shiga cikin shirin kai tsaye wadda za mu duba batun da ya zama fara duba batun da ya shafi tsaro kamar akwai kwamiti na majalisar wakilai mm. kwamiti shugaban kwamiti din na birnin tarayya abuja wadda ya bukaci shi ministan na abuja wike da ya dakatar da rushe-rushe da yake yi a nan birnin tarayya abuja ya mai da hankali akan harkar tsaro wadda yake ta tabarbarewa a kusan a kullum a nan birnin tarayya abuja wadda kuma a ganin majalisar kan cewa mai kamata a ce abuja birnin tarayya kuma kullum matsalar tsaro sai kara. ta'azzara yake ba mm. to za mu duba wannan shin kamar idan muka dan waiwaya baya a lokacin da shi ministan ya sha ratsuwar kama aiki an jiyo shi ya ta batutuwa wadda ake ganin da gaske ya zo yi musamman bangaren na tsaro da dai sauran ayyuka na cigaban abuja shin ya ka ya ka me zaka ce game da wannan umarni ko kuma ce bukata da ita majalisar ta yi na cewa wannan rushe-rushe da ake ta yi a abuja yanzu a dan dakatar da shi tukuna a mai da hankali ka cokan kan bangaren tsaro a matsayin ka na masani a kan harkar tsaro to ai a nan eh, kafin ma in je ko ina zan yi amfani da wannan dama domin dawo da wani dan uwana kuma abokina mai sharhi akan al'amuran yau da gobe akan layi domin abin da majalisar ta zo da shi ya yi kama da abin da shi wannan mai sharhi ya gaza fahimtar wani daga cikin tsofaffin jami'an tsaron najeriya ko ko in ce jami'an tsaron najeriya tunda har yanzu ya cire kaki amma bai zauna ba wannan ko ba wani bane illa wato lieutenant general uh, tukur buratai na ji wani abokina kuma dan uwana mai shar masani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya kalli waɗansu abubuwa da ni na ɗauka ya fahimci wato lieutenant general eh, yusuf tukur borate a karkace ne ta fuskar cewar lokacin da yake shugabancin hukumar eh, wato eh, sojojin ƙasa ta najeriya wanda shine wanda ya fi kowa daɗewa a shugabannin wannan kujera mm, kuma shine ya yi abubuwa waɗanda a tarihi ba a taɓa samun wanda ya irinsu ba to abin da nake son shi wannan mai sharhi ya fahimta shine ba wai rike samarwa da ma'aikacin tsaro bindiga shine kawai aiki ba mm. ba wai sai wa ma'aikacin tsaro makami shine aikin tsaro ba ko kuma shine zai samar da tsaro waɗancan gurare da yake maganar cewar an ɗauki shi wannan shugaba lutar tukur yusuf burtai ya ɗauka ya sai wasu kayayyakin aiki ya gina guraren wasanni da guraren shakatawa da makarantu da wane ne ai rayuwar jami'in tsaro musamman soja ai ba ta yi sai da waɗannan abubuwan waɗanda ake cewa recreationers to abin da nake gani shine ya kamata shi wannan abokina mai shirya kan al'amuran yau da kullum duk da yake mun zauna mun tattauna ya fashe da dariya tun da na gaya mai bangaren tsaro ba gonar shi ba ce idan zai yi magana akan tsaro ya rika tuntuɓa ta tun da ni ne yake gona ta aikin jarida daban aikin tsaro daban eh, fannoni ne masu cin masu eh, mu'amala da juna to amma in ana maganar ya yi kamata a shimfiɗa tsarin tsaro ai duk jami'in tsaron da aka yi a najeriya ba wai na soja ba babu wanda tasirin eh, lieutenant yusuf tukur buratai bai yi wa tasiri a rayuwar shi ba sakamakon ire-iren manufofi da tsare-tsare waɗanda ya kawo wanda ya ƙara haɗa ma'aikatan tsaro a guri ɗaya suka dinga yin aiki tare suna kuma ƙara samun bunƙasa da samar da makarantu da guraren horarwa da kayan aiki da guraren more rayuwa da guraren da 'ya'yansu da matansu za su ji daɗi da walwala da asibitoci da sauran makamantansu ka duba wannan makaranta da aka ce an samar jami'a a garin abiyu eh, eh, ta sojoji kalli irin yaran da ta fidda kalli irin kwazan da suka yi fidda ta farko ka dubi irin kalamai da mutanen sansanonin ƙasar nan kudu maso ni ban taɓa maganin inda aka yi taro wanda aka tattara mutane suka ɗauki ɗangon siyasa iri ɗaya irin wanda aka yi a wannan jami'a a taro na farko kuma har shi aka ba shi dama ya gabatar da makala hmm. makala da ita kanta ta tattaro zantuttukan hanyoyin da najeriya za ta magance eh, matsalolin tsaro to in ko wannan mai shari'a kan al'amuran yau da kullum bai ce da malam litanar janar yusuf buratai mai ritaya madalla alsa san barka ba ai ya kamata ka yi gumda bakin bakinka to amma ban sani ba ka san wani lokacin waɗansu za ka ga kamar tsutsotsi ne suke cizon su a baki kawai suna sa a koda wannan lokaci sai sun yi magana an ji to tun da ka yi magana an ji so kake a ka yi magana don gari ya ji to gari ya ji to muka dawo kan magana da muke yi ta birnin tarayya abuja eh. muka kalli waɗannan maganganu na su 'yan majalisa ai abin da nake son nuna 'yan majalisa wato shi in san wuke idan 'yan majalisar tarayya ko kuma mutanen abuja ko mazauna abuja hmm. ba su ce da in san wuke madalla ba bai kamata su mai allah wade ba saboda zan faɗi dalilai na guda goma sha ɗaya a dalilan haka abu na farko dama birnin tarayya abuja kar a manta da cewar tana buƙatar minista mai karsashi wanda zai aika saƙo saƙon ya je tun kafin shi ya je kuma in saƙon ya je saƙon ya zama aikatau ma'ana wato a yi aiki da abin da ya zo da shi kafin ma shi ya zo kafin shi ya mm. to shi wannan eh, eh, eh, masanin shari'a da ake tsohon gwamnan jihar ribas mm. in son wiki lokacin da aka ce an bashi ya zo gurin tun daga gurin tantancewa a gurin 'yan majalisar dattawan Najeriya da ya zo babu wani minista da aka turo wanda Bola Ahmed Tinubu ya turo wanda ya zo da karsashi gaggab gaggab gaggab gaggab kai da gani shi kasan aiki aka zo yi so kai kuma tun daga nan na fara cewa lalle bola ahmed tinubu ya yi tsuntuwa amma kaga a cikin ministocin ai akwai wanda da ya zo za ga kamar wato eh, eh, shi ba mace ba kuma shi ba mai kamar mai taɓin hankali ko kuma dai wani wanda aljanu suka shafa ka gane to amma kuma waɗanda suka zo da karsashin amma babu ƙwarewa da gogewa to amma kaga saboda da yawan 'yan majalisar da sun san wane ne in wuki kuma sun san irin abubuwa na ayyuka da ya aiwatar lokacin da ake yakin neman zaɓe na zaman eh, shugaba bola ahmed tinubu eh, eh, shugaban ƙasa duk da cewa yana jam'iyyar adawa ta pdp amma ya zo ya yi abin nan da zurawa suke cewa da karkari suke cewa wace kala hmm. eh, eh, eh, ina tsammani ko dai gaisuwa ce to amma dai wace kala hmm. saboda za zaka kasa gane shi apc ne shi pdp ne shi abga ne shi nnpp ne a ko ina ya biya kutsa sai da ya bawa ya bawa ya tsaya a pdp shi hmm. bai fita daga ciki ba amma ya bawa bola ahmed tinubu karsashi ya zo su bola ahmed tinubu shugaba bola ahmed tinubu ya zaɓo shi a matsayin minista ya zo da karsashi gurin tantancewa mm. aka zo aka ce an ba shi birnin tarayya abuja ya fito da karsashi kaga hudu kenan ko a karsashin kuma ya ce duk inda aka yi wani abu na ba daidai ba yana son 'yan abuja da mazauna abuja da 'yan asalin abuja da bakin abuja a zo a taru a gyara ko mm. masu sauraro ai ma'afu a namura wato kaga a nan in ka duba za ka ga cewar ai ya kawo wani abu ne wanda ya nuna cewar ba wai yana yi shi kadai ba kuma ina son in gaya maka na halarci wasu na bi wasu yan jarida zuwa ofisin shi wato in son wuki na ga yadda yake wasa da dariya da karbar ma'aikatan shi eh. da runguma wannan ya nuna kuma eh, zai ce mai shawaran kawa ne in aka zo bangaren lafiya ina bangaren uh, mata bangaren eh, eh, abin da ya shafi walwala social development eh, na gurin su ibrahim masari menene na gurin wannan na bangaren ilimi wannan da ya zo daga birnin kano haiwoyi ke kowane ne na dai manta ya taba zama shugaban hukumar ilimin bai daya ta ilimin firamare na jihar kano wani mutum ne shi ma mai kwazo da tsayuwa to kaga ni na ga wuken nan yana tambaya sannan kuma da aka zo maganar rigimar masallacin juma'a ai kaga sai da ya kirawo eh, eh, eh, shugaban kwamiti a hmm. nufe hmm. da sauran jama'a ya ce ku zo a duba to kaka kenan ai ba kamata ya yan majalisa su kalli cewar kamar wato in san wuki ya karkata waje ɗaya ba wajen magana tsaron nan na san dan adam tare yake cika goma ba da ya zo yana kama kama masu ah, haya da babur hmm. ai babu wanda ya fito ya tsige shi ya tsikare shi ya tsefe shi ya tsire shi ya cije shi ya karce shi ya yakune shi ya tsunkune shi a duk faɗin birnin tarayya abuja ga masu eh, eh, kan eh, bakin baki irina maza maza ne kamar aku na zo na tsaya na ce abin da wukin nan kake yi ba daidai ba ne waɗannan yaran in za ka kwace musu babur ya kamata sai ka samo musu wata sana'a shi kuma cikin maganar da yake an ba shi labarin cewar ana haɗa kai da wasunsu suna kai barayi maboya suna kuma fito da barayi daga maboya kuma ana amfani da su da daddare da wasu lokuta wajen ɓoye barayi da marasa gaskiya shi yasa ya ce a to amma in za ka yi an shaka kawo canji saboda yanzu in ka ɗauka daga bakin nnpc junction in ka ce kana son ka je biyaji ba abin hawa mota ba ta zuwa in ka ce kana son ka je can kasan arab road mota ba ta zuwa in ka ce kana son ka je can ciki wajen tiri da wani wane ne wane ne mota ba ta zuwa nan dutse wajen su zon da ina ne mota ba za ta shiga ba babu daɗi dole irin masu mashin saboda babu hanya dole masu mashin sai sun je mm. saboda haka duk irin waɗannan abubuwan na kuma zan ɗauki biro da takarda na rubuta in so muke sau haka ku yan majalisa ni ina ganin wannan matakin na ku ba ba ne mafita ba kuma abin da ya kamata eh. kamata ya ku kira taron masu ruwa da tsaki duba da irin wato makudan kuɗaɗe da kuka ce za ku ɗauka ku sai motoci na Allah ya isa <laughs> ni na kira su motocin Allah ya isa domin in kun sai wannan motocin za mu ci gaba da muku Allah ya isa haku mutu ba ma haku wajen majalisa ba saboda ai babban matsalar tsaro ta ta ta ta'allaka ne da wannan mugun halin naku na cewar ku zo ku ce wai za ku ɗauki miliyan 160 ku sayi mota ta hawa ta mutum guda a lokacin da al'umma take fama da makaranta babu gurin zama yara ba sa iya cin abinci e iyaye da yawa ba sa iya biyan kuɗin makarantar 'ya'yansu kuma jami'an 'yan sandan tsaron birnin tarayya abuja ba su da isassun motocin hawa sojojin da ke abuja ba su da isassun motocin hawa sss da ke abuja ba su da isassun motocin hawa eh, eh, civil defense ba su da isassun motocin hawa immigration ba su da isassun motocin hawa duk sauran jami'an tsaron da suke aiki ga kungiyoyi nan na sa kai ka je yanzu kubuwa akwai ka je gwarin fa akwai ka je dutse akwai ka je karsana akwai ka je kagini akwai ka je red bricks akwai ka je daidai akwai ka je dakwa akwai ka je fafi yanzu kalli yadda ake zuwa ana daukan mutane a buwari da yankin fafe hmm. da kuma wasu yankuna ma na yankin daidai da yankin kusa da abuja din ma da latin da dama ka ce har kusa da abuja za mu ɗauko hmm. kuma kalli yadda matsalolin tsaro suka kici suka kicin yawa a gwagwala da da abaji da karshi kalli matsalar wancan hmm. ba sai amfani da waɗannan kuɗaɗen a so na'urorin da ya kamata ba ni na san irin waɗancan abubuwa suna cikin irin abubuwan da shi malam lieutenant general yusuf boratai ya shimfiɗa na a samar da kayan aiki to amma tun da ya sauka waɗanda suka biyo bayan shi irin su lagbaja su christopher musa su faruk yahaya mm. da sauran makamantansu sun ɗora karatu a kai kuma alama ce ta cewar lieutenant general yusuf buratai ya zo da tsarin shugabanci na gari shi yasa malam faruk yahaya allah ya ƙara mai lafiya da tsawaicin kwana ya ba shi ikon gamawa da duniya lafiya shi yasa shi ma da ya zo sai ya ɗora a kai da malam christopher musa ya zo ya ga abin da aka yi da irabe ya zo ya ga abin da yusuf borata ya yi sai ya ɗora a kai kuma suka ci gaba da ƙauna da zaman lafiya yanzu mutum nawa ne wanda ya bar aiki na soja ko na ɗan sanda ko na farin kaya amma idan ka je kofar gidan shi yadda ka san ana jana an yi jana'izar kwarto ka san a ƙauye aka unguwa aka jana'izar kwarto <laughs> ai kasancewar ba na zo ya zauna zaman makoki ko na tsohon barawo Allah kuwa mana abokan eh. Allah hmm. amma kaga duk inda malam eh, lieutenant general yusuf bora ta yi za ka ga mutane na bin shi ka san abin nan da ake cewa wai uwar zuma a biki a huta mm. eh, abin nan da ake cewa wai eh, abin nan katangar sukari kowa yana bin ki dan lasa bango hannu mai mai aka ce wai shi harshe yake bi dan lasa to kaga ire-iren waɗannan abubuwan kaga duk abin nan sojojin nan da jami'an tsaron nan duk inda yusuf burate din nan yayi sai kaga yau sun bi shi saboda me akwai waɗanda suka yi shugabancin in ka je gidajen su yanda san an zo jana'izar kwarto to saboda haka ku waɗannan 'yan majalisa abin da muke kira da ku shine ku dawo kan layi ku zo a yi abin da ya kamata kenan kana ganin kiran da suka yi da suka ce a kiran ai kiran ba daidai bane ai kana ganin misali ko ya shafe su ne rushe ai shi ai ko da rushe rushen nan kama kaddara bai shafe su ba ni dai na san rushe rushe da in san wuke yake yi ko ya ce zai yi ya ce inda aka yi ba bisa ka'ida ba to ku dama mun zaɓe ku ne ku je ku kara rashin eh, saɓawa wa ka'ida ko kuma mun zaɓe ku ne ku kwashe kuɗin talakawa babu motocin tsaro babu kayan aikin tsaro babu zamanantar da tsaro ku je ku kwashi maƙudan kuɗaɗe ku ce kun tafi ku je ku sayi motoci na, masu silke wanda ba za a iya harbin ko ba ku da gaskiya kenan in kuna da gaskiya eh, eh, eh, boris na kasar prime minister kasar ingila ba keke ma yake hawa yana yawo ba to ku zama masu gaskiya mana ku gani abin da zai faru da ku anya zai yi a Najeriya zai yi mana magana ce ta cewa dan majalisa ya zama mai gaskiya ina son gaya maka yanzu a nan a nan a katamfen nan akwai dan majalisar da na sani masallacin gidan shi in za a yi sallah ba a rufe kofar masallaci amma akwai dan majalisar da na san idan za a yi sai an garkame an sa wata makulli wanda duk wanda ke cikin masallacin hankalin shi ba zai kwanta ba sannan kuma ga jami'an tsaro a waje a kofar masallacin bayan talakawa sun gama shiga shi kuma ya shigo ta cikin gida eh, an sa jami'an tsaro ta kofar gida ta titin can an sa mota can suna ta muzurai da makamai <laughs> ka gani kuma yanzu ina son in gaya maka a cikin alkalan birnin tarayya abuja akwai alkalin da na sani yana tuka mota tun daga nan tun daga nan garin birnin tarayya abuja ya tafi la har maiduguri har sokoto babu dan sanda wani jami'in tsaro wani odili ko wani direba shi kadai daga shi sai matan shi sai 'ya'yan shi ya ta ni yana taka totur yana canza giya yana hada kuloti mm. babu fargaba saboda me saboda taka tsantsan da tsantseni mm. amma akwai sa'annin shi da yawa wanda in za su fito daga gidansu ma idan za su ofis mota ce mai jiniya da jami'an tsaro suna muzurai da bindigogi a baya ta gaba haka a gaban mota shi akwai odili da bindiga sannan shi kuma yana zaune yana karatun jarida amma zuciyar shi tana fargaba don da ɗan wani tayan mota za ta fashe za ka sha mamakin yadda zai faɗo daga mota. alamar rashin yadda ne na alamar rashin gaskiya cewa a shari'o'in shi da yake yi yana sa ha'inci to kaga a cikin 'yan majalisar nan ba waɗanda cewa duk 'yan majalisar mutanen eh, eh, haka nan ne kawai ba akwai na kirki a cikinsu to na kirkin ku fito in ba cikin kwamitin na kirkin suke ba na kirkin su fito su gyara su gaya wa sauran wato abokan aikin su gaskiya mm. cewar tsare-tsare da manufofi ni na san cewar shi in san wuke yana nan yana ta kokari ni dinnan a matsayina na masanin tsaro ina cikin mutanen da ake tuntuɓa kuma ake jin shawarwari kuma na rubuta tun an yi ministoci a birnin tarayya abuja amma na sha rubuta wa ministoci kamal Abakar inda ma na sani da na zo da takardu akalla guda uku wanda ofis ɗin in son wuke ya dawo min da bayani akan abin da na rubuta mm. bayan na tura rubutu da shawarwari akan abubuwan da ya kamata a yi na inganta tsaro a birnin tarayya abuja mm. amma ita wannan majalisar da take magana na rubuta mata takarda guda biyu ku kake ji wai wai malam ya ci shirwa babu wata magana to kuna ina kwamitin tsaron ana rubuta muku takarda kuma na gaya muku matsaloli guda arba'in da bakwai wanda suka da damu birnin tarayya abuja wanda suka shafi matsalar tsaro amma ko kanzil ba ku ce ba amma ofis ɗin san wuke ɗin nan ministan nan wanda kuka raina wanda nake faɗa mai karsashi wanda da daddare ma ni na ga in san wuke wajen karfe ɗaya na dare yana yawo yana bin diddigin tare da jami'an tsaro a waɗansu gurare to kaga da gaske yake yi kenan sannan kuma duk sanda zan ji shi yana magana akan abin da ya shafi tsaro ni a matsayina na masanin tsaro wanda aka yarda aka amincewa ya san tsaro zan ga cewar akwai abubuwan tsinta ban cewa shi ɗari bisa ɗari ya iya komi ba amma duk sanda ya magana akan tsaro ni a guri abokan aiki ya kamata ku tsaya a samun mishi da kayan aiki suwaye abokan aiki hmm. 'yan sanda suwaye abokan aiki sojoji suwaye abokan aiki sss ka je ka ga jami'an tsaron 'yan sanda da sojoji wani lokacin da rana ma in suna da biya ga yunwa ce wallahi yunwa ce da gajiya saboda ba a yi tanajin samar da wadatattun jami'an tsaron ba saboda haka abin da ya kamata in kuna son a yi gyara a al'amuran tsaro a birnin tarayya abuja ni in kuna so don ba zan faɗa muku shi kyauta ba ku kirawo ni a zauna ina da makalkalin makalutun makogoron yadda za a yi a zo da tsarin da za a ɗauki ma'aikatan tsaro na wucin gadi da na sa kai a yi musu tsari mai kyau wanda tun daga buwari zuwa amak zuwa gwagwalada zuwa kwali zuwa abaji zuwa duk sauran majalisun nan eh, eh, eh, guda shida da ake cewa area council za mu zo da tsari za mu amfani da waɗannan da ake cewa masu sana'ar a caɓa za mu mai da su akwai tsari da ƙwaƙwalwa da basirar da nake da ita da mct ma'ana wato birnin tarayya hukumar birnin tarayya abuja za ta iya amfani da su wajen samowa da kanta haraji mm. abin da ake cewa internal generated revenue za mu amfani da su ta hanya shida don inganta tsaro na farko za mu yi amfani da su don tsaro ba don tsoro ba na biyu za mu yi amfani da su domin samun kuɗin haraji wanda zai sa su su samu kuɗi gwamnatin abuja ta samu kuɗi za mu yi amfani da su wajen tsabtace muhalli a birnin tarayya abuja za mu yi amfani da su wajen al'amuran da ya shafi wayar da kai da ilmantarwa da faɗakarwa da hanyar da za a bi a rinka samar da bayanan sirri wanda za su taimakawa jami'an tsaro su daina wahala da yawa za mu yi amfani da su wajen samar da tsarin da zai zama na zamantantar da tsarin tsaro wanda za su amfana da shi sannan kuma abu na shida na ƙarshe za mu yi amfani da su wajen rage kaifin tsadar kuɗin da ake kashewa ko ya kamata a kashe domin samar da tsaro a birnin tarayya abuja to dai wannan datta ya ce ba kyauta ba ba kyauta ba <laughs> wala suna sosai sun zo an zauna to wadanda masu kallon mu kuna kallon shirin abuja a yau ne wadda yake zuwa muku daga nan kaftan hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja inda kuma muke tattauna bututun da suka shafi tsaro a nan birnin tarayya abuja tare da dr yahuza getso masani a harkokin tsaro ta yanzu shirin namu zai je hutun rabin lokaci daga bisani idan muka dawo shirin namu zai ɗora yanzu gan sai wuce a dakacin mu haka yake masu kallon mu barkan mu da dawowa daga hutun rabin lokaci da muka tafi yanzu ko shirin namu zai dora kuma in muku manta muna ta tunawa tare da ta yahuza getso masani a harkokin tsaro game da tsaro na birnin tarayya abuja data barkan mu da dawowa Mana bukar baka mu dai masu sauraron mu barkan mu da warhaka. To har yanzu dai akan sha'ani na tsaro din kayi batutuwa daga cikin abubuwan da kace za a iya magance harka tsaro mm. shine wajen kafa irin hukumomi na tsaro irin na sa kai. wadda mun ga yanzu dai za a ce ba wai babu ba kamar ma akwai an jiyo shi wani wato za ce shi shugaban wato a abuja municipal shugaban karamar hukuma kenan na area council abuja municipal ya rusa irin wanda ake ce musu cop marshals hmm. irin waɗannan masu samar da tsaro ne na sa kai dai da mu iya cewa domin dai wasu dalilai irin nashi ba sani ba amma dai ya ce ya ga ya kamata a sake inganta shi wataƙila bai amince da yanayin yadda ake gudanar da wato suke wuyan tafi da harkokinsu bane gashi kullum harka tsaron kara lalacewa take yanzu kana ganin misali samar da irin waɗannan masu 'yan sa kai a cikin birnin abuja a ce su ma za su dinga ba da gudunma wajen kariya da birnin gabanin tarayya abuja kana ganin shi bisa misali zai iya ba da haɗin kai domin a samar da irin waɗannan abunin tarayya ganin cewa shi mutum ne wadda misali ya fi son ya ga komai ya tsaya kamar sauran kasashen duniya wadda an ga da farkon zuwansa inda yake cewa baya so yana ganin shanu suna yawo a cikin abuja saboda manyan baki su da kasashen duniya kana ganin shi wike zai iya ba da haɗin kai a yi irin wannan abin da ya abuja to ai su waɗannan shanun na masu abuja ne ba ga da ya fara ya ba akwai inda bai zai iya taɓa ai tsofaffin ministoci da tsofaffin famanin sakatare da tsofaffin daraktoci ai su suka mallaki waɗannan shanunin da kuma su sanatoci da 'yan majalisa da dama waɗanda suke ci da wanda suka sauka shi yasa ai kaga zancen kun fata lafa to ma'ana kuma da ke abu na biyu <clears throat> su waɗannan fulani da yake magana <clears throat> ai ba baki ba ne tun kafin a haifi uwar da ta haifi inson wuki ba fulatani yake zaune a birnin tarayya abuja saboda haka ba fulatani ba bako ba ne a birnin tarayya abuja kuma ba abin wulakantawa ba ne mm. kuma mu ba za mu bari wani ya wulakanta ba fulatani muna raye ba musamman a nan birnin tarayya abuja domin zuwa aka aka tarar da shi kuma shi ba fulatanin da ke zaune a birnin tarayya abuja ba a same shi da shaidar cewa mugu ne shi yana aikata laifi ba in kuma da shaidar a fito mana da ita mu gani domin dai ni a matsayina na mai bincike da nazari da bin diddigi da zagayen ƙauyuka da lunguna da sakuna da kwalogo da maloko da kwarkwada na birnin tarayyar abuja babu inda ban sani ba saboda haka wannan kamar yadda na ce ko da wannan lokaci idan yan wuke ya zo da abin da ba daidai ba muna taro shi in ya zo da abin da yake na daidai muna karfafa mishi gwiwa kuma mun yi imani da cewar shi mutum ne tara yake bai cika goma ba saboda haka ba mai wai mun yi aminci da cewar a shi mutum ne sahihi ɗari bisa ɗari ba zai taɓa yin kuskure ba ni ɗinnan da ta yahuza gezo aiki na ina kuskure saboda haka aikin wuke shi ma zai iya kuskure saboda haka waccan doka dama san da ya zo da ita shawara muka bada muka ce mai ba haka ya kamata a yi ba akwai sauran dazuka da gurare wanda in ma killace su za a yi sai a killace su za su kuma iya samar da tsari wanda zai ba su dama su yi kiwon su kuma su yi mu'amala da mutane kuma abubuwan da ake amfanuwa da su na nama da fata da nono da ƙaho da ƙashi da ɓargo da kashin dabbobin da sauransu wanda duk birnin tarayya abuja yana bukatar shi to in ka ce ka kore su ina za su ka cuci garin kenan ba ci gaba kake so ba saboda haka mun gode wa Allah kuma mun gode wa san wuke da ya fahimci cewar yanda ya ɗauko wannan magana ba haka ya kamata a yi ta ba kuma babban abin da nake yabawa shi ministan birnin tarayya abuja san wuke shine mutum ne mai saurare yana sauraren shawara an an bashi hmm. yanda mutane waɗansu suke yi mai kallon wato kallon shi daga nesa kaman wato wani e, kura ce kura ce ga tsoro gaban tsoro mm. eh to amma abin nan e, e, kaman wato yanda abokina ya taba cewa janar buhari zaki roba ne to shi ma kamar zaki roba ne oh, eh amma dai shi nashi ba irin na buhari ba ne saboda ni na ga cewar yana kokarin in ya faɗa yana kokarin aikatawa e sabani shi na malam muhammadu buhari wanda e tilka ummatun karkalar lahama kasa bada wa ta maktasabat e wata al'umma ce wacce ta riga ta tafi saboda haka eh. a ya fahimta ta da ganewa ta wannan abu da shi shugaban majalisar yankin uh, birnin tarayya na amak hmm. shi chairman area council hmm. ina ganin watakila ba za a rasa waɗansu rahotanni waɗanda ya dogara da su ba hmm. domin ana iya samun cakuɗi da cikumurɗi da haduwa da bara gurbi ya zama an samu rahotanni da suka nuna ana aikata waɗansu abubuwa na ba daidai ba ya ga cewar abin da ya kamata bayan an kafa kwamiti watakila ko kuma an yi wasu hanyoyi na bincike aka gano cewar akwai matsaloli can da can aka ga cewar bari a dawo a zo a yi abin da ya kamata ta hanyar datse bishiyar mm. kamar yadda ya kamata in an datse ta sai kuma a je a duba rassanta sai a gani e, jijiyoyinta ina da ina ta kafa jijiya wace ce jijiyar kirki wace ce eh, eh, abin nan binika lalace hmm. to kaga wata aka ga binika lalace ce kaga sai a datse ta wace kuma aka ga cewar an bita za a bulle sai a bita wace aka ga cewar in an cire ta za a fitar da ai daga rogo sai a fitar da ita saboda haka ni ba zan ce cewar wato bai kyauta ba hmm. kuma ba zan ce ya kyauta ba amma dai zan yi kira gare shi akan cewar ya yi kokari a yi taka tsantsan wajen in ma wasu za a sake ɗauka ko kuma a cikin waɗannan za a tace to a yi abin da ya kamata da Allah kada a sa son zuciya a yi ƙoƙari a koyi darasi daga irin kyawawan halaye da kyawawan manufofi da kyawawan tsare-tsare da tsabtataccen kiyayayyen tunani irin na malam duka umar rada a ɗauko irin su a janar abinan wato mai aduwa da da, da, da, da, bindawa da irin su uh, air vice marshal uh, abin nan mm, kaita irin su general kuka sheka irin su ibrahim katsina da sauran masanan tsaro wanda shi malam duka umar raɗe amfani da su wajen tacewa da samar da wancan tsari wanda na tabbatar da cewar ina ina rubuta wata makala da nake sa ran idan na samu dama zan je kasar Netherlands a cikin shekara mai kamawa farkon shekarar zan gabatar da makala zan gabatar musu da daftarin tsarin yadda shi malam duka umar ɗaya saboda yadda na ji daɗi kuma na gamsu kuma eh, eh, eh, domin na tabbatar da cewar in na gabatar da wannan makala duniya da yawa za ta rika zuwa abinda ake cewa wato study tour zuwa jihar katsina domin ganawa da malam diko umar rada da su waɗannan abokan aiki nashi domin koyan yadda aka yi amfani wajen fito da wannan sau haka dama shi tsaro ai na mutum uku ne ko kuma ce na mutum tara amma dai ukun nan su ne manya zuwa hudu na farko al'umma wanda a cikinta ake samun 'yan sa kai a cikinta ake samun waɗanda ake ƙananan hukumomi suke ɗaukowa ko shiyoyi na birnin tarayya domin a ce zo su ne 'yan banga ko da sauransu sannan na biyu jami'an tsaro sannan na uku gwamnati sannan na hudu bangaren shari'a waɗannan su ne tubala manya na abin da ya shafi eh, kafuwar tabbatuwar aikin tsaro ko ya tafi daidai ko kai ya tafi daidai amma irin 'yan sa kai din nan kamar a wani lokaci ana zargin a kamar ana hada baki da su wani lokaci ganin cewa su ma cikin al'umma suke an sha zargin akwai ana yawan hada baki da irin su domin aikata laifuka ko da misali su mm. kansu jami'an tsaro kai masanin harkokin tsaro ne ka sha bincike kuma na san ba za ka gaza cin karo da irin haka ba ko da mm. su jami'an tsaro wani lokaci ana zargin akwai haɗin bakin su sannan aikata wani abu ai ka san na sha faɗa ga wanda yake saurare na ta kafafen yada labarai cewar har su kansu jami'an tsaron har manya-manyan nasu akwai bara gurbi kuma akwai shaidu da muke da su ina da irin wannan shaidar a kauran na moda ina da irin ta a faskari katsina ina da irin ta a dime katsina ina da irin ta a yankin isa sokoto ina da irin ta a yankin zurmi da shinkafi zamfara ina da irin ta a yankin gumi da anka da bukuyum a matsayin shaida jami'an tsaron ina da irin ta a yankin safa na wajen zakka da sauran gurare barkatai waɗanda akwai jami'an tsaron waɗanda an tabbatar da gurbi ne kuma ɗaya daga cikin abubuwan da na dinga kalubalantar gwamnati malam muhammadu buhari ya ta tafi shine gazawar ta akan ɗaukar mataki akan waɗanda aka ce ana tuhuma da yin ɗangwashe ko cin amana ko yin abin da ba daidai ba ko almundahana wanda in ma an kama su muka lura da cewar in an samu mutum yana laifi a maiduguri sai a dauke shi a kai shi eko hmm. in yana yi a sokoto sai a kai shi enugu in yana yi a enugu sai a kai shi eh, kila aba in yana yi a aba watakila sai a zo a kai shi wajen gumel ko mai gatari hmm. eh, in yana yi a wajen biyu sai a dauke shi watakila a kai shi can wajen dambata a jihar kano hmm. eh, ana baddawa mutane sahu amma ba a ɗaukar matakin da ya kamata to ire-iren waɗannan abubuwan duk da yake zarge da sauran zarge-zarge da al'umma da ni muka shayi da tuhume-tuhume waɗansu su muna da hujja waɗansu su kuma muna da hasashe eh, kuma ba a taɓa zuwa an bi mu an bi kadin abin mm. ballantana a tabbatar da cewar zargi ne muke ba shaida ba mm. mu kuma mu yadda mu karɓa cewar mun yi kuskure mm. saboda ai mu ba mu ce ɗari bisa ɗari daidai muke yi ba kuma wato akwai wani abu da nake son wato mala abakar da kai da ni da masu sauraro da hukumomin da abin ya shafa da masu ruwa da tsaki su sani akan wannan gabar babu yadda za a yi ka ɗauki mutum ka ce ka ba shi aiki aikin kuma na tsaro ka ba shi horo ka ba shi makami kuma ka hana shi albashi bai san yadda zai biya kuɗin haya ba ka hana shi damar da zai amfani da ita ya je ya huta ka kai shi daji ka ƙi ba shi kuɗin aiki ka je ka kwanta gidanka kana masori da kai da 'ya'yanka kuna kallon tv yana kallon ku kuna buɗe labule kuna shan 'yan robobin ruwan daɗi sai dai da safe ya gansu 'yan bola bola suna fitowa da su daga lungunan ku shi kuma da daddare ku ce ba an shi ma mutum ne ai dole in ya zo aka samu in an samu guda goma mutanen kirki to na sha ɗaya ana iya samun guda wanda zuciyar shi ba za ta iya tsayawa ba mm. kamar yadda kuma aka zo aka samu yanzu 'yan majalisar tarayya ku zo ku ce ana cikin wannan yanayi ana fama da matsalar tsaro jami'an tsaro ba su da kayan aiki ba a biya su a su yadda ya kamata ba babu kayan aikin tsaro yadda ya kamata babu yanayi mai kyau babu ɗakunan kwana babu kyakkyawan albashi ba isassun ma'aikata sannan kuma babu ko cocilan babu batirin cocilan ma sai sun saya da aljihunsu to irin waɗannan 'yan sa kai da su da jami'an tsaro sannan duk ku zo ku tsallake ku zo ku ce za ku je ku sai mota ta miliyan 160 Allah ya daren naka ya lalace hmm. saboda haka kaga dole a cikin waɗannan za a iya samun wasu na kirki kuma za a samu ko da an gyara din amma in an gyara za a samu sauƙin waɗanda ake amfani da su wajen su ba da kai bori ya hau a aikata abin da ba daidai ba hmm. to haka yake a bangaren tsaro kenan yanzu za mu ɗan gusa daga bangaren tsaro ɗin a ah, mu duba wani batu da shi ma ya faru a birnin tarayya ɗin wanda za mu ce tun jiya a ah, ita wato ƙungiyar kwadago ta hmm. ainihin gudanar da zanga-zanga za mu ce har yau ma inda ta hanta shi da saukan jiragen sama a filin jirgin sama na abuja wanda fasinjoji da dama tun jiya ɗin sun gaza tafiya shin wannan zanga-zangan wasu suna masa kallo kamar biyu wasu na ganin cewa a su wannan kungiya na kwadago suna yin haka ne saboda goya wa shi shugabansu baya a jairo kenan wadda ake ganin akwai sakunsa ko takon saka tsakanin shi da ita gwamnati wadda ake ganin wannan suna yi ne saboda kare a muradunsu na ƙashin kansu yayin da wasu kuma suke kungiyar kwadagon ganin suna wato irin hakan ne saboda kare muradun 'yan ƙasa kai a ta yaya ka kalli to ni a fahimta ta shine kungiyar kwadago tana yin wannan gwagwarmaya ne domin kare muradin 'yan ƙasa domin wacce rigima ta gwamnati da ajero ai rigima ce ta jiha ɗaya jihar imo kuma dalilin da ya kawo ta shine shi hope dima na gwamna na jihar hmm. imo lokacin da ya zo wato a matsayin shi na gwamnan jiha zababben gwamnan jihar imo ya zo ya ɗauki wasu dubban ma'aikata ya kwashe musu ƙafa ya cire su ya ce na bogi ne kuma har tsawon lokacin da ya yana mulki ba a tsaya an bi diddigi an bi kadi an yi abin da ya kamata wajen bincikawa da duba wanda ya cancanta yana kan daidai a dawo da shi har ya zuwa wannan ya kara har zika ita kungiyar kwadago har ya zama a zaben shekara ta a 2023 sun goya wa kungiyar da ake cewa jam'iyyar labour a wannan jiha kuma shi a jero shugaban wata wannan kungiya ta kwadago ta ƙasa ya zama ɗan jihar imo ne Sau da haka a shirye-shirye da ake a na gudanar da zaɓe wanda yanzu haka a jihar ana, jajiberin kada zaɓe a jihoshi guda uku na jihar bayelsa da imo da kogi wanda wata hukuma daga cikin hukumomin tsaro ta yi mun bukulu tunda har yanzu ina jiran ta bani sahalewa na in je jihar kogi kuma in je yankin okene ko kuma yankin kaba inda yake mafi zama daji da hadari domin in je in ga yadda za a gudanar da zaɓe don in samu in ba da bayanai yadda ya kamata wanda 'yan ƙasa za su san me ya faru amma watakila ita waɗannan hukumomin da suka hana ni wannan sahalewa suna da shakku ne a kaina cewar zan iya fito da waɗansu abubuwa kamar yadda suka san dama na iya shiga sunkuru hmm. domin binciko abubuwa na daidai saboda haka su kuma ba sa son a fito da abubuwan yadda ya kamata hmm. da kuma ita kanta hukumar zaben wacce kullum nake kalubalanta eh, ake cewa wai shi shugaban eh, hukumar profesa mahmud yakubu ya buƙaci ma'aikatan shi da su zama mutane masu kamun kai da dattaku <clears throat> wajen al'amuran gudanar da zaben to kuma ni ban ga kamun kan a gurin shi ba ban ga dattakun a gurin shi ba ban ga cewar da gaske yake ya shirya za a yi zaben bisa ka'ida da cancanta babu cin amana ba gunzuguru ba munafunci ba karya ba tsegumi ba don haka da shi babu shugabanci na gari a gurin shi ai babu yadda za a yi mi tsammanin ma'aikatan shi su ma za su yi aiki na dattaku Ah, dalilan suna da yawa ɗaya daga ciki in yana kallo na ko jami'an shi na kallo na ya san ido da ido na kalle shi lokacin da aka shirya zaben ah, hukumar kananan ah, hukumomin shiyar birnin tare abuja guda shida area council a lokacin ina sakataren jam'iyyar prp na birnin tarayya abuja na gabatar da wato waɗansu abubuwa da ne mai tambaya na gaza wasu a shirye-shiryen gudanar da zaben har daga kan shi bibas da suke magana da kuma yiwuwar kai su waɗansu gurare bisa ga tsarin jadawalin shirye-shiryen da suka faɗa wanda na ce mai ba zai yiwu ba kuma za su saba wa 'yan najeriya kuma sun shirya yi wa 'yan najeriya da 'yan mazauna abuja da 'yan birnin tare abuja da mu jam'iyyun siyasa a wannan lokacin karya da yaudara kuma hakan ta faru saboda haka kuma aka zo zaben shekara ta 2023 ire-iren waɗannan abubuwa da na faɗa suka sake fitowa su ma dama na yi magana duk da a lokacin nan ba dan eh, jam'iyyar prp ba ne ni ba kuma ɗaya daga cikin shugabanninta ne na ƙasa ko na birnin tarayya abuja ba a matsayina na ɗan najeriya kuma ɗan siyasa hmm. kuma masanin tsaro na kuma dubi abubuwan tsaro na dubi abubuwan siyasa na kuma dubi abubuwan gudanarwa hmm. kuma a matsayina na wanda yake da kwarewa da gogewa akan abin da ya shafi gudanar da al'amura wanda ake cewa wato a logistics and supply hmm. chain management na duba yadda suka tsara rarraba kayan aiki da yadda aka rarraba kayan aikin na gano kurakurai masu yawa a ƙananan hukumomi kusan 44 na jihar kano da kuma rahotanni da na samu daga wajen ɗaruruwan ƙananan hukumomi waɗanda na buga waya ga sauran jami'an da nake amfani da su wajen tattara min bayanai na, na, kata kwana waɗanda ake yi eh, a gabansu to ga duba da wannan za mu iya cewa wato akwai lauje cikin naɗi kuma a wannan yanayi na su waɗannan wato ƙungiyar kwadago da ta yi wannan abu a filin sauka da tashin jiragen birnin tarayya abuja da ma sauran filayen jiragen mm. tunda ba abuja kawai suka yaka nan ba mm. ni a gurina yana da manufa wanda ya kamata 'yan ƙasa su fito su ba su goyon baya amma ba ta fuskar fito na fito kawai ne za a iya samun maslaha da gyara ba akwai har yanzu akwai damammaki waɗanda za a iya amfani da su na zama don a samu tattaunawa tsakanin ita gwamnatin birnin tarayya abuja da gwamnatin tarayya da kuma gwamna hope ozo dimma da kuma ita kungiyar kwadago da sauran kungiyoyin domin abin yana shafar talakawan ƙasa ba su shugabannin kawai yake shafa ba da kamar shugabannin kawai yake shafa watakila da yanzu sun yi abin da ya kamata saboda na tabbatar da cewar za a ci gaba da wannan zai yi wa tattalin arziki komada wanda zai zama ta da ita zai a iya daukar wani lokaci kuma 'yan kasa za su sha wahala amma kamar yadda ɗazu ka ce shi ita kungiyar ta kwadago a jihar imo mm. ta ba da goyon baya wa jam'iyya ta Laiba a jihar mm. kenan za mu iya cewa wannan shi ya fara haddasa rigima tsakanin kungiyar kwadago da gwamnatin jihar imo kenan eh yana daga ciki Eh, kuma musamman ai kaga su jami'an 'yan sanda sai suka yi abin da bai kamata ba domin sun ce sun gayyaci shi a jero amma kuma a ƙarshe da yammaci sai muka ji labarin yana caji ofis na eh, abin asibitin 'yan sanda na na na na na na imo din sun ce saboda su kare shi suka kama shi saboda me su kare shi suka kama shi a ƙarya suke yi na kare tasfetan 'yan sanda a nan ba ma kwamishinan 'yan sanda ba domin ai ta fito yar manuniya ta nuna da ya tashi fitowa mun ga ya fito kusan da ido ɗaya babu kuma ya fito da wani irin yanayi wanda duk mai hankali in ya kalle shi ya san an zalunce shi kuma mu a matsayin mu na masu gwagwarmayar kare haƙƙin eh, wanda aka zalunta muna yin allah wa da abin da su 'yan sanda suka yi duk da yake shi shugaban 'yan sanda na kasa ya ce ya cire kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha amma saboda a samu yin zaɓe sahihi to inda da gaske ake yi kamata a ce duk shugabannin 'yan sanda na jihohin bayelsa da kogi da imo gaba ɗaya kamata a ce an canza su kamar yadda kuma na ci har hukumomin sojoji da sauran hukumomin tsaro su ma duk wanda ya kai mukamin csp ya kamata a ce an canza shi an kwashe na kogi an kai katsina an kwaso na maiduguri an kai bayelsa an kwashe na bayelsa haka dai domin a yi abin da za a kai ga gaci to madalla muna godiya dr yahuza getso da wannan gudumawa da ka bamu mu gabatar da wannan shiri na yau to masu kallon mu duka duka kuma saboda lokaci a nan shirin namu na abuja a yau na wannan mako zai da sa'aya sai kuma mu tara wani mako na gaba idan allah ya kai mu kuma kun ji yadda shi da ta yahuza ya mara mana sharhi bakon namun na yau da fatan shirin ya kayatar yanzu kan madadin shi bakon namu da ta yahuza getso masani a kan harkokin tsaro da kuma mai sharhi kan abin da kullum sai kuma hukumar kaftan hausa ta ba da damar kawo shi wannan shi da suna abokan aiki da suka taimaka wajen da shi wannan shiri suna na abubakar ibrahim muhammad na shirin gabatar nake cewa mu tara wani mako daga gaba idan allah ya kai mu ma